iya kama mu ta alfa sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu tare da ni amina buhari auna. sauraro a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma ɗaya ga watan yuni na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan raye-raye da matan aure suka yi ta yi ranar sallah. Shin ne hakan ya nuna ga matan aure? Ko yana nuna cewa a gaskiya kowa ta nemi Su kuma 'yan mata na cewa. Wannan abubuwan da kuke ba zai hanyar da sun fito ba kwaranta da ake yanzu ko kuna gama kullum iya na ni na gona nake su ku ci gaba da rawar zibi. Haka ne. Eh, haka ne. Ku ci gaba da rawar zibi. Wannan ai ba abun burgewa bane. Ba zai hana ne mu ba. ki ce dai zauren a yau na muhawara ne. Haka ne za mu ji ƙarin bayani akan wannan lamari da ya jawo cece kuce. Ai kuwa dai a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta gayyato mata zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu na hotunan bidiyo da ke ta yawo a kafofin sadarwa tun ranar sallah. Sannan mun gayyato malama domin jin bangaren addinin Islama akan wannan batu. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku na Facebook sai ku kasa kunne domin jin yadda wannan muhawarar zai kasance a cikin shirin yau da gobe. sauraro yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook a makon da ya gabata. Inda muka ce a kwanan nan an yi ta sanya bidiyon rawar wakar jarumin mata da wasu matan aure suka yi ta rawa. Menene ra'ayinku? Ga kuma yadda kuka amsa mana. Tambayar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce babu laifi don matan aure ta yi rawa a gaban mijinta domin nuna masa so da kauna Kuskuren kawai shine yadda suka dinga yadawa a kafofin sada zumunta waɗanda ba maharamansu bana gani. Sai amsar Umar Baban Yaya sabon gida da Yakuba mai manja funtuwa inda suka ce ba mu ga laifin wannan bidiyon ba domin dai cikin nishaɗi ne fatan Allah ya ƙara basira. To sai kuma amsar Bashir Abubakar Karre daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau. Ya ce a gaskiya ko kaɗan ban ji daɗin yadda wasu mata suke ta raye-raye a kafafen sada zumunta ba. Duba da hakan ya saba wa addinin mu da al'adar Malam Bahaushe ku tashi lafiya. Ita kuma Maryam Maman Yusra cewa ta yi. Dan mace ta yi rawa a gaban mijinta ba laifi ba ne amma nunawa a kafar sadarwa shine kuskure bai kamata ba. shi kuma isu haruna cewa ya yi gaskiya ko da yake matansa ne sam bai dace ba abin takaicin ma'anan shi ne shine yadda dukan ma'auratan masu yin hakan manyan mutane ne ba ma matasa ba ne wannan kawai rashin kunya ne suke nuna wa duniya sai amsar ummu arif ta ce ana ra'ayin in ka yi wa miji rawa ai ka yi daidai amma bai kamata ba a ce ana dorawa a midiya to shi kuma jibril umar na basa ya ce hakikanin gaskiya ni ban ga laifin kowa daga cikin ma'aurata ba domin ita mata ta yi rawa ne a gaban mijinta domin ta yi mai hafi sallah kuma shi ma ta birge shi babu inda na ga laifinta ko kaɗan shi kuma na birni abdullahi cewaye an ji ba laifi ba ne to meye hukuncin rawa da waka da nuna wa duniya tsiraici alhaji murtala mai gyada kwanta gore shi kuma ya ce wannan rawa da matan aure ke yi ba tarbiyya ba ce ga yara sannan kuma samsam bai dace da koyawar addini ba kin ji shi kuma amina muhammad wakil cewa shirme ne da rashin kunya to shi kuma ibrahim mai daraja musa cewa ya yi wannan na nuna karbuwar da ita wakar ta yi ba a gurin samari da 'yan mata ba kawai har ma da manyan ma'aurata sai usman isyaku ya ce al'ummar hausawa na fuskantar kalubale a ƙoƙarin hausawa na koyi da wasu al'adu tasu al'adar na neman ɓacewa kafafen sadarwa ta shigo ta ɓata zamantakewa allah ka maido da al'ummar hausawa cikin hankalinta To shi kuma Mu'azzam Ibrahim Hassan cewa ya yi. Abun babu kyan gani duba da al'adar malam bahaushe bata zo a haka ba. Kuma haka zalika addini ya nuna mana mahimmancin yin irin wannan abubuwa a sirri. Don haka ni a wurina babu wayewa wajen ɗaukar wannan bidiyo tare da kuma yaɗa shi a duniya domin haka zai iya haifar da wata rashin kunyar a tsakanin 'ya'ya hausawa da musulmai. Allah ya ganar da mu. To amin. Sai amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Musa Gonsis. Allah ya sa na faɗa daidai. Ya ce VOA Hausa tsakanin miji da mata kowanne ya nuna wa duniya tarbiyyar gidansu. Kasan Hausawa sun ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. To sauraro baki ɗaya mun gode kwarai da gaske ku ci gaba da amsa mana tambayoyin Thank you. jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zarar samin ke ba za na kamar yadda ake ta kai kawo a wannan hidimar sallah da aka yi wasu mata sun fito sun yi wani abu da ake cewa husband challenge wato kamar gasa ne na matan aure akan macen da za ta iya rawa a gaban mijinta don a san suna soyayya da mijin nata. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna, Binti Ibrahim, ta gayyato mana matan aure da 'yan mata zauren namu domin tattaunawa akan wannan batu. Masauraran barka mu da a cikin filin mu na yau da gobe filin da muke tattauna al'amuran da suka shafar yau da kullum um, da kuma matsalolin da suka shafi auratayya da sauransu amma dai a wannan makon za yi magana ne akan abin da yake tashi kuma ya fice a kafofin yada uh, uh, zumunta musamman facebook wato maganan Um, nuna kauna raye-raye da matan aure suka dinga yi suna watsawa a kafafen yada zumunta a wannan zaure tare nake da matan auren da 'yan mata waɗanda suka ce wai kowannen sai da abin cewa akan wannan gwaninta da mata suka yi ko kuma rashin sa ina tare da mata guda uku yau za mu tattauna ne shin wannan harka da aka fito da shi na nuna tsaba soyayya irin wanda matan aure ashe suka daɗe suka gwanance wanda suke tsorata sauran 'yan mata da suke waje ya kuke ganin sa ne abu ne wanda ya zama abin koyi ga sauran mata ko kuwa me za ku ce assalamu alaikum hmm. ni dai matan aure ce hmm. sannan wannan yanayi da aka samu sabon salo wannan shekara hmm. ya burge ni ko tabbas domin ya zo da wasu abubuwan da zai nuna ma 'yan mata ko ko zawarawa waɗanda suke bin mazajenmu suke nuna cewa ko dan ba mu iya wani abu ba ne suke neman su kame mana mazaje to eh. sun ga tabbas sun ce fa ba ku iya bane shi yasa ashe kun iya ina sosai ba abin da macen waje za ta yi ma namiji wanda matan shi ta gida ba ta yi ba wato hada soyayyen fulawan nan da ake ta yi shi sa ku tare da raye ba shekara hamsin ba shekara ashirin ba talatin duka ashe duk kunya wannan rawan na nanaye to ai a mace babu wani shekara hamsin mm, ke ko sha takwas duk ɗaya ne ke kina kai ma wani geji da in har kika cika mace girma ya zo miki to ko budurwa ba za ta nuna miki wani abubuwan ba ko ke domin baki da matsala tabbas amma na ga cikin irin wa'annan bidiyon da aka ringa sassa a kafafen zumunta za ga mazan dattijan sun wani kan na fuska alamar so ne ko alamar mm, maza daga wurin ne yar uwa yanzu dai babu abin da maza suke sha'awa fashi su ganki ta gaba ta baya kin jaka kaga a oh. bidiyon nan eh. kin ga kala kala wa'inda suka yi gaskiya kosassun mata ne wannan an sha ruwan AC <laughs> to yana nuna cewa a gaskiya kowa ta nemi mijinta Oh, kashe da ake wa 'yan mata? Ina magana. Ina da magana. Ba za ma bari ta dire? ba zan bari ta jire ba duk wannan abubuwan da kuke ba zai hani da sun fito ba kwaranta da ake yanzu ko mm. kuna gama kun dan iya naku ni na hango wanda nake so ku ci gaba da rawan zibi eh haka ni ku ci gaba da rawan zibi wannan ai ba abun burgewa ba ne. ba zai hana su su dawo su neme mu ba Allahu akbar eh, a san fara ga kafi wannan rawa da mata sun ci nake so ni da gaske eh to bari zan baki wani sirri wannan sirri ne wanda lillahi Allah ya nuna mana hmm. kin ga wannan corona hmm. eh, ya zo a daidai a wata wata da take annoba hmm. sannan aka bar mana mazajen mu sakamakon kullun suna hanya kan cewan za su yi tafiya eh. wancan business ya zo eh. ko za a je ana da wani abu sai a je wajen A a gama gama. to amma yanzu hannunku subhanallah Allah ya amsa muka ba ku wani irin aro muka ba mu da Allah ba na nuna miki ai an ce kuna tare da yara mafificin zama eh. shine zaman sunna haka yadda Allah ya fifita mu ma sunna zamu da zina sunna zamu da su ai Allah bai ce kuma ki zo ki dinga nuna tsiraicin ki kina nuna structure dinki kamar duniya ba aure ai matan ba ma mata aure kaɗai ba har 'yan matan baki eh. ɗaya jikin mace al'aura ne jikin mace ma al'aura ne ina so ba ne ba ne ba ne ne ba ne tsakanin kina karkada duwai wai kin ga da sanai dauka ki tura ba duniya a cikin su da bambanci kananan gwabri tsaya a'a menene abun burgewa tsaya ina so ni dai ku bani ansa duka a cikin matan nan da aka nuno da mazazan su hmm. domin sun mazan su ne na sun sani an taba irin wannan yanayin ah. sai wannan ya to barin gaya muku wannan kusantar da muka samu da mazan mu wanda ba mu taba shekarar da muka yi shi yasa shi yasa don soyayyen mu yamma mannu shi yasa muka nuna ah, mu mun ji daɗin ta wata waɗanda ba su so ba. Da gaske ah, da mazan ah, namu ba mana adalci dole su nuna haka idan misali yanzu ya je ne in budurwa ce take mai zai nuna ta fige shi ba a taba mai ba alhalin mun iya kuma muna yi kuma mun nuna muku za mu mun iya yanzu kun gane mm. wallahi tallahi babu kafara mun kama mazajen mu fiye da kowane shekara saboda wannan kowa. Za mazan suna da wani zo da aure mu. dole macen suna wanda take zama da mijinta ta so abin da zai so amma a kama maka shi ne a nemi haramta maka shi hmm. kai da abinka shi ne illa idan har shigowa za ku yi na sunna muna maraba da ku na sunna za mu shigo dama wanda na me za mu shigo wallahi wallahi da kai kayan ciki a jikin mu fiye da yan matan waje kuma mun ga ala kun ga alama ko mun ga alama amma ba kuma ga ko english dress ba mun sa mhm. babu wata mummunan shiga da muka yi mu da daurin dan kwalin mu da arzikin da muka kwata ke wallahi wani gwal mani da na saya a cikin wannan watan biyar mai daraja ya bani ba abin da zan ce ba ai akwai alamun cewa matan aure a cikin kwanciyar hankali suke an fara soyayya aka dawo aka dan gaji da juna yanzu kuma an kara damfiye mazan tsaf uwa ke mai wani ya miki da gidan sauran ma'aikata dan wani lokaci na dan wani a wani ya a wannan dai ba wallahi ba ni ba tsorata ba na haka wanda nake so na na wanda ya sa glass din nan mai bakar shape ya dan yi farin da hawan jini ce ani da wanda ya rauni ne ga yalin shi yaro yar uwa yar uwa mata da gida fa amma kin ji kuma to aini abin da yake ba ba ta da mun mata ne yan uwa wai ba an cewa ciwon ya mace na ya mace ba alhamdulillah wai me yasa ko wai yan matan da ke waje daga san mazajen su na sanna mu fa ba ciwo abin nan ya mana ya muku ciwo ba ciwo ba mace wata sai ni me mana ciwo ba ya ce wai munafunci ne da iya yi na ne da ce ba ciwo hana ciwo mu ne na ga ma a cikin daki na ga muku dalilin haka mun samu wani lokaci ne wanda bar mu da wannan kowane shekara wannan shekara to ƴan mata sai da ya Allah ya ce muna wannan zaka da kuma ba mu tsorata ba sai ba mun shiga ah to ai maza na ka bani na ciki ku shigo kwace ne ba ma ne ba mu kwace muku shi ba haka za mu dawo mu aure su mu zauna mu zama ɗaya ke mishi nuna ba duniya ne in mun <laughs> yi <laughs> da rawa a cikin ɗaki yawwa kamar yaya gabaki ɗaya manyan mata ne suka yi alama eh, manyan mata masu aji ai tun da kuka gan mu haka mun fito mun ɗauka da kayan tuwai ne ma billahi lazi la ilaha illa huwa mazajen mu suke jamana babu abin da wanda za mu musu wanda a waje wai za a yi mafi ni ras Yawwa. ina ku tafi ne da tsara aure ba wannan rawa ba ko wanda kin yi liket wannan ai wannan ke inna lillahi wa inna ilaihi to ni yanzu abin da nake so jin duba a cikin wannan harkar shi ne ku yan mata na ga kun zage kun yi zage-zage kun yi habaice-habaice cewa wai ku aina yi ne dan ku na kamar matan nan da ita da mijinta ne suke cashewa da ƴaƴa ran wannan gidan zaki ga da ƴaƴa ne ma ake tara raye-rayen ke ba sai ki samu ke ma naki mijin ke ma ki ki rene shi ki rene shi ma ya zama naki ba sai ki ce dole sai mijin wata ne zaki abin nan kuma tana tana shangata da ba an yi shi dan ita kadai bane au shine naki eh an yi shi dan mu mu gudin kin tabbata yes ko da ni na shigo idan ya ga wata ma so ya aura ya auro duk wanda abin wanda zai cika baki ne idan kika shiga ke ma ba ki son wata ta shigo a'a na ci kishi ne wannan amma dai ni ba zai tsorata ni ba wannan abin da suke yi a haka fa ni na hango mijin aure na hango miji kuma sai na nemo shi to mata aure kaman fa jama kanku to ni dai ina so in tambaya mm. wai din me ya ja wannan abu to kima ba ne wanda kai ya fi da kai da ka mallaki abin ni na ga baka yi domin wata ba a'a kun yi domin mu mana ko daya kun yi domin mu gudan a'a sun yi ne don shi saboda ta mu duniya su nuna mu duniya suna da koyewa suna da nuni a'a to kariya ne ai cikin mace ko ba mata aure bane al'aura ne wallahi islami kalima wannan abin da kuka yi ba daidai ba daidai bane duk abin da zaka yi ba mijinka zaka iya mishi amma tsakanin ke da shi a wannan fanzan tsantsa kishi ne ana abin da ma ya baka suka aika da abin wannan abin ko kadan bai ba mu tsoro ba ba tsarara suka yi abin nan ba ko kadan bai ba mu tsoro ba kuma muna nan mu ma mun ja da mu mm. da izinin Allah sai mun shiga hafa da masu gemu hada da masu da masu kamfalikan masu yi shi ta na nan kuka hango da talaka ne da matarsa suka yi a busashen ɗakin su za ku sa rai don kafin wani nan matar su fara talaka ne suka fara a busassun dakunan su ciki da falo amma ba ku yi magana ba sai da aka zo falon masu kuɗi ko. yar uwa na gode miki domin ma ni na ga wanda ma ya je ya ɗaura ma akuya. yi eh, abin kuma aka yi koma. ba a yi kishin ta. Da mata biyu kuma ya kisin ɗan wannan ya kisin ɗan wannan. Ah, Duk ba daidai ah, ba. A ah, wannan bangaren? Eh. halaliya kuma matansa ne nan matansa kuma ya kiss ya ma wannan kiss a gaban wannan bayan an ce ku suturta. Eh. idan za ku keɓe da ɗaya wani abin haba haba ai ba daidai bane wannan abu tsakani da Allah duk wannan abin duk karshen duniya ne Allah ya kawo eh, duk wannan ba daidai bane mu idan muka shiga ba haka za zamu ba mu ai ai za a <laughs> to kika sani ko mijin yana so wallahi ba zan ke tunda kin ga ai ba kun nan sun daddaura fuska ba yadda za su yi ne kurin sun daddaura akwai ba wanda yake taba mata haka sai haka yake mata da hannu <laughs> yake wallahi ya shaka tana ta fikar wanda ita kadai ya hada rai ya hada gidan sama da kasa ya san abin da wannan irin kallon kurilla kuka musu sannan kuma ko in lura ko su ma kansu matan auren ba wai sun saba yin mamazan bane ai akwai wanda mamaki ya kama su ko ba ku lura ba eh sun ga abu sabon salo sai suka tsaya eh kamar wani su kuma wannan duk ba laifin mu bane inda har ana ba mu lokaci na gaya miki ba mu taɓa samun lokaci kamar wayan nasara ta ɗauke muku lokacin hankalin ah, mazajen naku to yanzu ina wani ta ba ku dama ku dawo da mazajen ku a hannu wayan tambaye ki mm. idan har ba hakan bane me ya dauko wannan zafin a zuciyarsu to kuma ai wannan an san hannun su sai su ba mu ran mu bai wallahi na ga wallahi ran mu bai ɓaci ba ran mu bai ɓaci ba saboda ni na ga miki a hakan ma ne na hango wani ran mu bai ɓaci ba to yau kin hakkin hango zaki auro sai fa na shiga ki yi da wasu sai tabbas <laughs> oh Allah na shirya na ga falo an zuba gwalagwalai ni da yar uwa gaskiya ban ga illa wannan abun ba ko da illan shi kaɗan ne gaskiya saboda babu wadda ta yi shigan da za a zage ta kuma wannan abu ya nuna raha ne domin mu yanda ma muka ji tsoro Allah ya lullube mu da suturan shi to gaskiya ba abin da zan ce kawai kananan maganan su ne na 'yan mata da zawarawa da jin haushin cewa ganin aike baki iya rike miji ba to ganin haka sai suka yi tsammanin cewa ashe matan sun iya abin da su ma suka iya a waje ko ba fi a to sosai to duk wata wanda kike cewa sai kin shiga sai kin shiga ai mun san yadda Allah da ya ya kidaya ma mazan mu za ki shigo da alheri bismillah amma ba ni ban ga abin bacin rai ba wannan rumors ma da ake cewa an saki ɗaya daga cikin mu ƙarya ne ƙarya ne kyautan da ya mata ma in kun ji sai kun yi mamaki mu dai Allah ya kara dankon soyayya kuma dama an ce wai abin da zai zo da sharri to karshen shi alkhairi ne mu wannan corona ya zo mana cikin bacin rai kuma mun samu alkhairin da ke cikin shi na san ki I'm yana da tausayi Masauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau akan wannan batu da ake cewa husband challenge a turanci. Ga malama Jauriya Usman Sulaiman da bayani bangaren addinin Islama. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Rabi Charlie Sadari Wesley a wato datan min lisani ya fi kauri. To abin da ya kamata mata mu sani ko kuma abin da ya kamata ah, mata musulmai mu sani shine mu muna kan tsari ko muna da al'ada mu 'yan arewa muna da al'ada eh, muna da al'ada kuma muna da tsari tsarin nan shine muna kan hanyar Allah da mun sunna ma'aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya jikin ya mace ya ya faɗa cewa jikin ya mace gaba ɗayan ta al'aura ne sai dai fuskanta da tafukan hannayenta wanda sutura ma sai dai aka faɗa yadda hijabi yake wa ya mace an fata yadda hijabi yake na ya mace hijabinta ya kamata ya zamanto mai rufe jiki da baya nuna al'aurarta sannan bai zama zamanto mai kala kala ma wanda zai dauke idan mutane ba sa'an nan kuma hijabin ta zama ma wanda bata fesa turare akai ba za ta fita da shi sannan hijabin ta zama wanda bai matse ta ba inda ba za a ga jikinta da dama dai an yi magana game da hijabi nan ya kamata mu sani a matsayin mu na 'ya'ya mata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da kanshi ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa nabi kulli li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna ya kai annabi ka gaya wa matanka da 'ya'yanka da mata muminai su rufe jikinsu ta yadda za a gane su yadda za a gida sun sayar da an san mata ne masu mutunci wayannan masu kima ne wayannan masu daraja ne idan an gansu ba su bar al'aurar su a waje bayan da za a wulakanta su sa'an mu sani ido annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya sanya murin neman tsari da idanun mutane mu dinga neman tsayi saboda akwai da'i tafi a harshe mutane neman tsayi shi kai ya ga surarki ya ga surarki ya ambaci wani abu a ki wallahi masita dinga bibe gida da Allah auren da kike alfahari da shi wallahi sai kin zo ba baki san mai da kika yi ba sa'annan nuna falon da aka yi da kuma jikin da aka zo ana ta nunawa kina nuna gwalagwalai kina nuna kin iya rawa kina wannan wannan ya zama alfahari inda Allah subhanahu wataala inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fahura Allah baya son mai jiji da kai Allah baya son mai dagawa Allah baya son eh, eh, irin wa'annan abubuwan kin fito kin nuna falo kin fito kina nuna gwalagwale kin fito kina gaya wa duniya cewa kin isa ga mijinki wanda wallahi wannan abun masifa ce sa'annan ya kamata mu sani Allah subhanahu wataala yana cewa kullul mu'minati yadunna min abarihinna wa yafazna furujahunna wala wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha Allah subhanahu wataala yake ka cewa mu'minai mata mu'minai mata su rantsa idanuwan su rufe su sa'annan kar su bayyana adansu sai dai abin da ya bayyana daga adan watan fis fuskansu da tafukan hannunsu sai eh, a cikin wannan ayan sai Allah subhanahu wataala ya bayyana mutanen da ya kamata mace ta bayyana adanta musu wata inda suka ga adam ba laifi ba ne ba a ce ki bayyana wa duniya ba waɗanda suka fito suna cece ku ci akan wannan abin suna tar da wannan abin da mata suka yi ba don komi ba ne suna yi ne don kaunan da suke da shi don suna so matan na da suka yi wannan abin su tsira daga duniya har kiyama ba wai kawai don an kisu ne ko dani wani abu sa'annan matan ya kamata su sani ba wai soyayya da suka yi da mazajensu shine laifi ba a'a soyayya da mazajensu ba laifi ba ne hasali ma ana son mace ta zaman to mai soyayya don annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku aure matan da kuka kuke so wato matan da za su muku za su nuna muku soyayya wannan shine zaman lafiyan ya mace da namiji a gidan auratayya na ke kin zo yanzu kina nuna wa duniya wani idan shi masifa ne wani fasiki ne yana nan shi burinsa shine bibiya matan auren mutane ya bibiya matan aure ya wulakanta su don a ce eh ya nemi matar aure tunda shi ba Allah bane a gabansa ke kuma yanzu kin zo kin bayyana suranki ga kinan cikakken ya mace kin bayyana suranki kin wulakanta kanki because wannan wulakanta kai ne wannan zubar da mutunci ne za a zo a gani ba wai isa bane ko wani abu a'a ba wai isa bane da wani abu yau da a ce baturiya ce ta yi wannan abu ko kuma yau a ce wanda ba bahaushiya ba ce ba musulma bane ta yi wannan abun babu wanda zai damu domin watakila su addinin su ba haka bane su al'adansu su ba haka bane babu wanda zai ce wani abu babu wanda zai damu guda nawa ake yi turawa su fito su yi aurawa tsirara su fito su yi waye waye ma zai kalle su ke kika kalle su ke kika ga dama babu wanda zai zo duniya ya ce ca ya ce sai dai kawai a ce ki kare mutuncinki da bibiyan irin wa'annan so ya kamata mata su gane ba wai irin wannan abin da aka yi aka aka yi wai burgewa bane wallahi ba burgewa bane ba burgewa bane sa'annan ita ya mace ya kamata ta sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a duniya mata'un wa kai mata'i haiti al'imar asu salihan shi daɗin duniya na duk daɗin abin da yake cikin duniyan nan shine mace a auren mace saliha duk daɗin duniya na kaɗan ne da cikin daɗin duniya ne Annabi sallallahu alaihi sai wanda Allah subhanahu wataala ya bashi mata saliha to mata saliha nan da ake magana mata saliha za ta fito haka ne saboda ana son eh, ƴaƴa mun sani ilimin boko ya da ilimin addini ya yadda ƴaƴa ana ga eh, yara suna gado a wurin iyaye mata saba'in zuwa saba'in da biyar har zuwa tamanin wani binciken ya nuna haka to yau menene za su gado a wurin yau muna ce muna so mu yi ƴaƴan mu tarbiyya tarbiyya irin ta addinin musulunci tarbiyya ta tsira mu duba mu gani irin akwai challenges da muke so mu yi a matsayin mu na 'ya'ya mata mu tsiratar da 'ya'yanmu daga wannan masifa abin da ya kamata mu yi shine ya kamata ne mu nitsar da su saboda mu ne iyaye masu tarbiyya yau idan kika yi wannan yarki ta gani ta je ta ce mama na ma ai ta yi ko ga mama na a duniya me zaki faɗa ba abin da zaki iya ce mata wallahi sa'annan ya kamata kuma mu mai da hankali mu sani Allah subhanahu wataala yana cewa ya yi wallazina amanu ku anfusukum wa alaykum naran wa kuliha Hannasu wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la yasuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun ya ku wa'anda kuka yi imani ku tsiratar da kawunan ku daga iyalanku da iyalanku daga wata wuta wannan wutan makamashinta mutane ne da duwar wasu masu tsaron wannan wutan mala'iku ne karfafa wanda ba sa saba wa bani ubangiji wanda ya kamata mu sani cewa akwai rai akwai mutuwa tarbiyyar da yake gaban mu ya fi karfin mu tsaya muna wannan rawa muna sharholiya haka abin da yake gaban mu shine abin da yake gaban mu shine mu mai da hankali wajen ƴaƴan mu su zama mutanen kirki ga yau ma ya yawa a doron kasa ga luwadi ya yawa a doron kasa bayan luwadi ga shaye-shaye ya yawa a doron kasa yaran mu yanzu sun zo sun zauna karazibe aure yana ta mutuwa barkate yana ta mutuwa barkate ya kamata mu canza salo ne ba wannan abu bane wannan abu ba mafita bane na fata 'yan uwana mata sun gane na fatan 'yan uwa mata za su gane cewa ana nema ne a tsiratar da su daga duniya har kiyama ba wai don an wace su ba ba wai kuma don an ce kasu soyayya ba a'a in soyayya ne mu yi koyi da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi koyi da gidan sabbai wa bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.